هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع العليم إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب فقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه إن صادقا وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد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 Allah ka zan mana jagora duk da cewa yawanci sun san na yi tafiya ana ganin cewa ba zan yi tafsiri ba to saboda muhimmancin abin kuma mutane na sauraron mu da nisa waɗanda ba sa tare da mu nan saboda waɗannan kawai ya kamata kan karatunmu ya tsaya matukan akwai lahiya Allah ka azurta mu lahiya bayan Allah za mu yi karatu a gurguje saboda uzurin tafiya in ba ku manta ba muna cikin suratul zukhruf dab da aya ishirin da uku za mu tashi inda wancan mako muka karanci waɗansu halayyar mushrikai game da bautansu gumaka suka ce lausha a rahmanu ma abadna da Allah ya ga dama ne da ba mu bautata ma gumaka ba kenan su wurin kamar Allah ya ba su hanya su yi ne su bautata ma gumaka inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah kuma baya horo a yi sabon Allah wani wuri suna da gaskiya wani wuri kuma ba su da gaskiya shi yasa sun yi kafa hujja da kaddara kamar yadda muka yi bayani wancan mako kuma kaddara na kayya. Allah ya ce malahum bi zalika min ilmi ba su da ilimin wannan abin da suka faɗi cewa law sha'a ar-rahman ma abadnahu ba su da wannan ilimi mutane ne kawai makaryata ne kamar yadda mai sabon Allah ya yi sabon Allah da za a zarge sa shi ce ai Allah ya sami hmm. ko ganin daman Allah nake aikata haka wannan ba gaskiya bane shi yasa Allah ya ba dan adam zabi ka zabi alheri ko ka zabi sharri Allah madaukacin sarki ya maida musu martani shin mun ba su littafi ne min qablihi tun gabanin zuwanka ya kai annabi Muhammad fa hum bihi mustamsikun suna rike da wannan littafin da shi suke hukunce hukunce ciki suka ce da Allah ya ga dama ba zai ne ba zai sa su bautata ma gumakansu ba Allah jawabin shi ne a'a ba mu ba su littafi ba saboda larabawa mushrikan makka gabanin ƙorani ba su da wani littafi shi ne ce nan ba a ba su wani littafi ba ba ballate su kafa hujja da shi ina ganin ganin muka saya za mu tashi abdulkayyim ba ka musu kujera ba kuma ga sun zo na ina ganin muka muka saya za mu tashi aya ishirin da biyu fadin Allah bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بل قال إنا مترفوها نعم إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا وإنا على آثارهم مقتدون نعم قال قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءوا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 fadin su cewa da Allah ya ga dama ba su bautata mai ba ba su bautata ma gumaka ba Allah yake ce bal ba wannan zance idrabul intiqaliya ne bar wannan zance qalu kawai sun ce ne inna wajadna aba'ana ala ummati mun iske iyayenmu kan wani tafarci kan addinin bautan gumaka wa na ala atharihim muna kan gurabunsu muhtaduna muna shiryayyu na ta muna fahimta ma'ana hujjansu duka shi ne fadinsu sun iske iyayensu na kan wannan tafarci na bautan gumaka su ma suna kan wannan tafarci sai suka ce muhtadu suna shiryayyun mutane na ta muna fahimta in ka kalli aya wan shine dukkan hujjan wanda bai da hujja in dai ibada ne bauta ne in dai mai shi bai da hujja in ka tambaye shi sai ce iyaye iyaye danji family kuma Allah ya aiko manzanni saboda a bar na iyaye da danji da family da Allah na son mu yi addini iyaye da ba za a yi ko annabawa ba saboda addini iyaye bai zama addini shi yasa cikin suratul bakara Allah ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qila na'am qalu man nattabi'u ma alfayna alayhi كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الله مدوكتين سيكيتي وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله إن أكتشي مسلم كبي أبين دا الله يسوكر موا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا شيسو بل نتبي ما ألفينا عليه آباءنا abinda muka iske iyayenmu ke yi shi shine addininmu shine Allah madaukacin sake ce awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'a ko da iyayen su ba su da hankali su ma za su bi hanyar rashin hankalin wala yahtadun ba shiryayyu bane za su bi hanyar zaka bi iyaye zaka bi addinin family in yana kan gaskiya in ba shi kan gaskiya ba zaka bi shi ba shi yasa zaka samu mutum yana addini in kace mai dena yace iyayenmu Allah ka raba mu da wannan amin kaga kenan kai ma ka yi daidai da mushirkan makka suka ce bal alfaina alayhi abana mun iske iyayenmu na kan wannan addini shine inna wajadna abana ala ummati mun iske iyaye na kan wani tafarci mu ma kan hanyar zamu bi shi yasa duk wanda abu du in baka nisance shi ba ba za ka shiryu ba abadan abu na farko shine son rai son zukiya wanda muka yi hutuban sawan makon da ya wuce na biyu shi ne addinin danji addinin iyaye in ba ka bar addinin danji ba wallahi zai kai ka ga son rai karshe ya hallakar da kai saboda bai sa saboda bin iyaye da bin ma'ana son rai to yana makamtar da mutum she ka zo ma kana wani kalimomi a cikin addini da kafirci ne amma kai baka san ko kai kafirci ba zan baka misali shekaran jiya wani malami wai malam Rashad yana zaune da chief imam ji da yana zaune da chief imam yace tun da ganin annabi ya tsere musu ma'ana tun da basu ga annabi ba to duk wanda ya ga chief imam ya ga annabi inna lillahi wa inna ilaihi buku da kari Allah ka raba mu da batan basira da wani malami ya fito ya yi raddi shedan shi ya fito ya ce kai ba fahimci maganan shi ne. me yasa wai annabi da kansa ya ce al'ulama'u warasatul anbiya annabi malumma magadan annabawa ne saboda shi in dai baka ga me ba baka ga annabi ba ka ga malumman nan kaman ka ga annabi ne she manta kuma hadisin bai kage ba hadisin bai kage ba so jiwa in zaka karanta aya ko nasi ka karanta wani rabi ka bar rabi to ba zai baka mana ba ce ce innama warasu al-ilm sun gada ilimi ne malami zai zama magadan annaba ta wurin ilimi da karantar da gaskiya amma malami bai zai saya masa yin ba annabi ba abubakar ma bai sayawa matsayin annabi ma ballata wanda ya saura saboda shi me ya kawo haka iyaye iyaye son rai mun son rai in ba don son rai ba da bin addini iyaye wani a ce ganinsa kamar wanda ya ga annabi ne Allah ka raba mu da batun basira na shi ma ya fada ai ai son ran da bid'an kenan ai kaga mutum in ka bi son ranka ko ka bi bid'a kaga akwai suna da wani aqidan da ake cira aqidatul hulul Allah ma na iya zama mutum to kaga mutum ya dauki wannan aqida shi kuma da ke zaune zai zama Allah ya zama annabi Allah kawo ba mu da wannan son rai da bin addini iyaye bai yiwuwa yau ko abubakar ke zaune aka ce wanda ya ga abubakar ya ga annabi an yi ba yi gaskiya ba saboda matsayin abubakar bai kai na annabi ba wanduka son rai kenan shi yasa in dai baka bar addinin iyaye ba ana bin addinin iyaye lokacin da ya dace da mai alkitabu sunna amma inda bai inda ya dace ba wallahi shay ayi watsi da shi shi yasa cikin suratul nisa Allah yake wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasul na'am ya al yasudduna anka sududa Allah yake in aka ce musu ku zo mu bi abin da aka saukar ma eh, Allah ya saukar abin da Allah ya saukar da abin da aka saukar ma annabi Allah ya ce ra'aital munafiqina zaka ga munafikai yasudduna anka sududa suna kauda kai ba sa son su ji alkitabu was sunna ba sa son a ce a bar komi a bar Allah da manzonsa ba sa son haka saboda me yasa saboda addini iyaye Allah ka raba mu da wannan shi yasa kasheji kasheji da bin abin da danji suka yi mun danji suka yi wani abu malami yayi wani abu family suka yi wani abu kana da ma'auni ai kana da scale da zaka auna an baka scale na auna addinin ka sai ka dora shi ga alkitabu shine qur'ani in bai shiga ba ka dora shi ga hadisi in bai shiga ba ka dora shi ga ijma'il umma aw al qiyas in bai shiga ba malam wulga shi bola ne haka ne addini saboda shi mu an shirya muna inda za mu auna addinin Allah ka kare mu Allah madaukacin sarki yace bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati mun iske iyayenmu akan tafarci kalimatu umma a cikin qur'ani zo yana nufin mana daidai shidda na mana daidai har da amma nan ga umma shine tafanci addini kuna fahimta kalmar umma yana iya zuwa bi ma'ana alwaqtu walhi lokaci lokaci wani lokaci kamar yadda Allah ya ce wala in akhanna anhum al'adaba ila ummatin ma'duda muka jinkirta musu azaba zuwa wani lokaci kaga umma nan ga yana nufin lokaci kuna fahimtar karatu al'umma ko ko ummatan yana iya zuwa al'imamun ladi Allimin Kai. shugaba malami jagora da ke nuna ma mutane alheri ana iya ciransa umma sai sa'an wani malami ya kai matuka cikin adisha ce huwa ummatu shi al'umma ne kamar yadda Allah ya ce inna ibrahima إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا نعم ولم يكن من المشركين الله يقول إن لله إبراهيم النبي إبراهيم كان أمة الأمة jama'a shi kade ya kai ya zama al'umma kuna fahimta shugaba ne da ake koyo da shi kaga ma'ana na uku kenan na'am kalimatu umma na hudu yana iya zuwa jama'atun minan nas alal itlaq jama'a wani jama'a kawai jama'a ne eh, na yan shauri ne da yan karatu ne na mai kowa jama'a ne da suka hadu ko na alheri ne ko na shari na ana iya cewa su umma Allah ya ce wa lamma warada ma'a madyan walamma ma'a ومن الناس يسقون ولما ورد مع مدين وجد عليه أمة من الناس annabi Musa alaihi salatu wassalam a lokacin da ya gudu daga Misira, yana neman wurin tsira da ya kai Madiyan sai ya zo iska wadansu jama'a minan wadannan jama'a ba mu san mutanen cinci bane ko mutanen ban jama'a ne kun fahimta magana eh kamar yadda Allah ya ce wa idh qalat ummatun minhum wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum Allah ya wa idh qalat ummatun minhum kaga wadansu jama'a suka ce me yasa za ku gargadar da wadanda Allah ke so ya halakar da su ashabu sabt kenan kenan kaga nan magana kalima, umma fassara nan hudu shine jama'atu minan nas yana iya zuwa na biyar aljama'atu almuttafiqatu ala dinin wahid jama'an da suka dace kan addini daya ana iya cewa su kuma umma Allah ya ce walau sha Allahu laja'alakum ummatan wahida yani da Allah ya ga ma zai sanya ku kan tafarci daya kada yani Allah ya ce kadalika dayyana likulli ummatin amalahu kaga umma nan ga mutane da suka dace kan addini daya kalima na karshe ko mu ce ma'ana na karshe game da al'umma jama'atun juz'iyya min ahli dinin muayyan jama'atun juz'iyya min ahli dinin muayyan kamar yadda Allah madaukacin sarki ce wal takum minkum ummatun wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr نعم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله يقول منكم أمة يدعون إلى الخير أسامو cikinku waɗansu al'umma da suka fahimci addini suna cira zuwa ga addini kun fahimci magana kenan kalmatu umma a cikin Qur'ani yana iya zuwa da ma'ana daban-daban har shida amma nan ga mahallu shahidi nan ga ayan mu da Allah madaukacin sarki yace bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin mun iske mu na kan tafarcin bautan gumaka wa inna ala asarihim muftadu kuna fahimtar karatu sai Allah ya ce mu je aya na biyu sai mu kawo ma istafa min al aya wa kadhalika wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha na'am illa qala mutrafuha وإنا نعم وإنا على آثارهم مقتدون الله يقول وكذلك كمان حكى كاف ننجا بمعنى مثل اسم إشارة كمان حكى ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي بمتبع aiko wani mai gargadi cikin wani gari ba illa ka qala mutrafuha She dai muna amuha waɗanda aka wadatar da su ‘yan gata ‘yan arziki sarakai masu fada ji. ba abin da za su ce ma wannan manzo dai su ce inna a ba ana umma mun iske iyayenmu akan tafarci kan addinin ga wa inna ala atharihim muqtadun muna kan gurabun su mu ma muna kwaikwayo da su kun fahimci magana ma'ana duk lokacin da muka yi aike wani ba annabi manzo ya zo cikin gari ya yi gargadi ya yi wa'azi shi dai mawadatan gari shi su ce a wajadna a ala ummati mun iske iyayenmu na kan me yana kan tafarci kan addinin iyaye muna kan gurabunsu mu ma muna kwaikwayo da su Allah ka raba mu da wani kaga inda yake kai mutum hallakan da yake kai yana kai ga mutum ga halaka ma shafadu min min al-aya abinda zamu fahimta a cikin waɗanga ayoyi na farko shine Allah na karantar da mu shine tasliyatun nabi sallallahu alaihi wasallam min wajhin Allah na kwantar ma annabi hankali yana kwantar mai da hankali kaman Allah na ce ma annabi ne sallallahu alaihi wasallam duk annabawa da muka aika abinda suka gaya maka haka aka gaya musu ko ba haka ba wa kadhalika ma arsalna min qablika in nadhi illa qala mutarafuha inna wajada ba'ana ala ummati kina abinda aka gaya maka an gaya ma waɗanda suka wuce ma yuqalu laka illa ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli qabli ba da za su gaya maka ya kai annabi Muhammad face an gaya ma manzanni da suka shude ba kai ne farko ba shi yasa kai ya dame ka ko ba haka ba na farko kenan wa in zaru haula'i min wajhin akhar kuma ta wani bangare kuma Allah na yi ma mushrikai kasheji saboda 'yan farko da suka ce inna wajen na aba'ana ala ummatin menene su? hallaka ko kuma an kuka fada haka an hallaka da kun fanci karatu Allah ya sa kuna ganewa shi yasa cikin suratul zariyat Allah madaukacin sarki yace wa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasuli illa qalu sahirun aw majnun insha Allah yace atawa saudi sun yi minti suka dace kan kowani ba annabi iya zo a ce maka gaci ne sun dace kai ne Allah ce bal hum qaumun kagun ba sun dace bane mutanen banza ne mutumin banzan jiya da na yau duka uwarsu da ubansu daya ma'anan maganar kenan kun fahimci karatu shi yasa Allah ya ce duba ibada atawa sau bi hmm. sun yi juna wasici ne mutanen nuhu sun gaya ma samudawa ne in me wani ba an da bai zo mu ce makaryaci ne boka ne haka kuma suka gaya mutanen sala haka suka gaya ma atawa sau bi ainihin ce aka dace insha Allah ce ban ba wasici ne mutanen banza ne kawai kun fahimci karatun Allah ya sa mun gane ayan gana karantar da mu cikin ayoyin da biyu tahrimut taqlidul batil ayan na karantar da mu cikin abinda zamu infana taqlidul batil kai kwaikwayo da mutum kan kariya an haramta wuri kwaikwayo da mutum kan kariya shine fadin inna wajadna aba'ana ala ummati ko ba haka suka ce ba ana zargin su ne ko ana yabon su ne ana zargin su ne saboda shi Allah ya haramta koyo da mutum akan karya amma kai koyo da mutum akan gaskiya Allah ya yi umurni kamar misali ummi ne ba malami kake ba ba ka iya kai istinbatin ayoyi da hadisai ya za ka yi she neman malamin da ya dace she kana kwaikwayo da shi Shi ne fadin Allah fasalu ahla dhikri kuntum la ta'lamun kun fahimci magana kenan taqlidi iri biyu ne akwai a'a a'ama shi aka hana kamar yadda wani ya ce shi wai ya shiga ma aljanna in bai ga shehu ba shi bai son aljanna Allah ka raba mu da batan basira hada ajhal min a abi jaki ma ya fi sha ilimi Allah ya sauke wai ko maulidin da suke yi ko annabi ya zo ya ce ka ayi su su ne ko ba ku jin waɗannan kuna ji batan basira kenan wallahi cikin sunna in wani ka zo kai yi wani kalma yanzu da za mu sa maka kaula su ce ka bar sunna Allah ka kare mu amin kinan ayoyi biyun ga abin da za mu yi istifada mimma yustafadu min al ke daga kadan abin da za mu infana cikin waɗannan ayoyi mu je gaba qala awala ujitukum bi ahna mimma wajadtum alayhi abaakum na'am فانتقمنا فانتقمنا منهم نعم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ولن النبي سكت ما متعنس قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم kowane ba annabi ya zo shi an kayyatar da shi ba annabi ya ce to in na kawo muku abin da ya zama shiryayye fiye da na iyayenku za ku bi ni ko za ku bi me to ku bani jawabi qalu shi su ce kai inna bima ursultum bihi kafin mu ne ba mu yadda da abin da aka baka ba ai abin da kai fada ba dalili ne ne kun ce hanyar iyaye kuke bi to mun ji in na zo da abin da ya fi shiryan iyaye ne za ku da hmm. shi ku ce ku kawo mu gani a auna a duba ko ba haka ba kaga mutum in ka kure shi baya son dalili to shi mai da shi fada ina bi ma umsutum bihi kafiru kai abin da ka zo da shi je da shi ba mu kamar yadda suka ce masa mudawa qala alladhina istakbaru inna billadhi amantu bihi kafiru sala samudawa suka ce ma annabi sala kai Ko abin da kuka kawo mun ta ba mu son wa'azi ya isa ka gani ko mutum bai son gaskiya haka ne haka ne shi mai da shi fada ko gobe alkufur millatun wahida kafirci daya ne ba biyu ba ne yin jiya da na yau daya ne don bida'an jiya da na yau duka daya ne kuna fanta suka tawo cikin kafin kafirsun sai Allah ya ce fanta qamna minhum Allah ya shi muka yi ramuwa gare su fa'udhur kayfa kana aqibatul ka ga dama ka ce muka azabtar da su muka halakar da su insha Allah ya ce fanzu ya kai mai shawara ya kai mai karatu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fanzur ka kalla kaifa kana aqibatul mukaddibin kaka karshen maƙaryata ya kasance takdirin shine mun halakar da su ko ba haka ba dukkan su Allah ya halakar da su Allah ya ce fa kullan akhazna bi dhanbi fa qul wa qaruna wa fir'auna wa raman na'am wa laqad ja'ahum موسى من البينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه نعم فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا نعم ومنهم من أخذته الصيحة نعم ومنهم من خسفنا به الأرض نعم ومنهم من أغرقنا ربنا نعم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله أكبر الله يشفى كلنا أخذنا بذنبه dukkansu al'ummomi da suka karyatar da annaba kowane daya mun kama shi da laifin shi kowane daya mun kama shi da laifin shi daga ciki akwai waɗanda iska muka aiko musu waɗansu sawa waɗansu ƙasa ya fashe waɗansu an nusar da su ne Allah ce shi bai zalunce su ba su suka zalunce kawunansu kuna fahimta ayoyi biyun da zamu fahimta ma yustafadu min al-ayat abinda zamu fahimta cikin waɗanga ayoyi al'amru bil i'tibar an ko al'amru bi i'tibar wan nazar fil umur Allah na horo ka yi lura da abin da ke wucewa da abin da ke faruwa saboda Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatu almukaddibi ka kalla kai tunani kai lura karshen makaryata kai ma kaka kasance cikin su kun fanta katu na farko kenan cikin ababen da muke za mu fahimta cikin ayoyi biyun ga cewa aqibatul mukaddibina na wad dama kaushin makaryata hallaka Allah ya hallakar da su ko ba haka ba Allah ya hallakar da su kai kuma kai hankali ba wuce yake in kaga je mun dan uwanka ya kama da wuta kai ma me za ka yi samu ruwa ka yayyafa ka samu ruwa ka yayyafa ko da zai kama ya kama sunnu ko ba haka ba eh shine fanzur kaifa kana atibatu mukaddibi kuna fahimtar karatu na'am Allah ya sa amin tahdir hadhihi umma min takdhib rusuliha kuma kashedi ga al'umman ga al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma kasu kayyatar da manzon su saboda in sun kayyatar da su fanzu kaifa kana aqibatu al-kadibin abinda ya same su so ya same ku kun fanta katu na'am ina ga abinda zamu in fana kenan cikin wadannan a insha Allah yake me wa in qala imrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'mu Wa waizkala ibrahim aiwadku katuna a lokacin da ibrahima kala yace ni a bihi ma babansa wakaumihi yace ma mutanensa inna ni cewa ni bara'un na baranta na nisanta min mata gudu na ga dukan abinda kuke bautata ma illa alladhi fatarani face wannan sarki da ya halice ni fa innahu cewa shin nan hadini zai shige dare. ni kun gane kun gane Allah ya ce ka tuna Ibrahim lokacin da ya ce ma babansa wa ne Ibrahim imamul anbiya koko abul anbiya wa imamul hunafa baban annabawa shugaban yan tauhidi kowane dan tauhidi kai almajin annabi ibrahim ne shi ne farko wanda ya fes. danjinsa da mutanensa yace innani bara'un mata ta'budu ina baranta, ina nisanta ga abinda kuke bautata ma shi kade duniya duka suna so su shi amma ya iya ya tsaya shi yasa Allah yake inna Ibrahim kana ummata. annabi Ibrahim al'umma ne shi da kansa shugaba ne lida ne na musulunci da za a koyo da shi kuna fahimta shi yasa yake innani bara'un mimma ta'budu na baranta, da barin abinda kuke bautata ma illa alladhi fatarani ce sarkin nan da ya halice ni da Allah wani zai ce ah, a id Ibrahimu ne li abihi a lokacin da ibrahim ya ce ma babansa kenan ya soma da ma'aifinsa ne tukunna kafin ga mutanensa ko Amma suka ce ya zo ya iske ba baban na bautan gumaka ne wane ne baban shi azara yana bautan gumaka ne yayi wa'azi yayi wa'azi Ko kuma cikin surati maryam wadkur fi kitabi ibrahim innahu wadkur kitabi ibrahim إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه إذ قال لأبيه وقومه لم تعبد إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جعلت ربت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني نعم فاتبعني أهلك صراطا سميا يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت لا تعبد الشيطان نعم إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي يا إني قد جاء إني أخاف إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم نعم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني منيا ابراهيم قال سلام عليك الله ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون واعتزلكم وما تدعون من دون الله نعم وهبنا له عسى ربي عسى ربي ان asa rabbiya wa zalahum wa ma ya'muluna min dunillahi nam wa amna lahu ishaqa wa yaqub nam wa kullu ja'alna nabiyya da ka bace mini ka bar mini gari yace salamu alayka amince tabbata gare ka ya kai babana a duba abin da yake ga Allah rabbi zan roƙi Allah ya yafe maka kawai aka kore shi ya bar gari falamma atazalahu lokacin da ya nisance su da abin da suke bautata ma sai Allah ya mai sakiya sai ba shi wa ishaka da Yakuba, do bai sami haifuwa ba ana wa'azi ana komi ana neman aifuwa ba samu ba rashin aifuwa bai hana shi bautan Allah ba bai hana shi wa'azi ba amma yanzu da aka kore shi ya bar gani insha Allah ya shi Ishaka da Yakuba to ba yara kawai ba nabiyyan suka zama kuma annabawa wala qad ja'at rusuluna ya isa wurin kace zaka shiga wurin zamu doki lokaci inji annabi muhammad yace innaka ta tada shay'an lillahi ba za ka bar abu saboda Allah ba illa awwadaka Allahu khairun min shi Allah ya baka abin da yafi wannan ka bar abu saboda Allah misali mugun aiki ya bijiro maka riba sabon Allah shi ka ce na bari saboda Allah shi Allah ya baka abin da yafi wannan kamar yanda annabi Ibrahima ya bar mutanensa saboda wa shi Allah ya bashi yara kuma bugu da kari yaran kuma suka zama mai annabawa zan baka misali Sulaiman alaihi salatu wassalam rana daya ka san akwai yanda turawa ke yi za a fare ta fito da kayan yaki duka ga irin karfi wa a aiddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil hayy yace turhibuna kagan aka fito da sojoji da kayan yaki <clears throat> in China ya fito da nashin America gani ce eh ashe mutanen ga sun shirya to haka ko ba wata yace a fito da kayan yaki shaduba duba irin karfin su inda suka kai lokacin kuma wafonmu shine ne dawakai doki eh wafonmu lokacin kenan baka da doki baka zuwa yaki aka fito da dawakai ya zo ya tsaya yana kalla ana fare ta ana kaikawa ana kaikawo she ya shagala har la'asar ya wuce bai sallar la'asar ba kai gaba dai kawai she ga rana yi jawo zai faɗi eh, saboda waɗanda dawakai suka shigantar da ni har rana zai fadi wallahi ba zan yarda ba yace a yanka duka a yi sadaka da shi fi sabila kowa ya ci nama <clears throat> ya yi saboda ne ne maluma suka ce yana gamawa sha Allah to zan baka wokun mun da yafi doki sha Allah ya bashi iska wali sulaiman ar-ri'u wa shahru wa rawahu wa kawai sha Allah ba shi ai abin hawa ne ko sun shagaltar da shi da bayin bautan Allah hatta tawaratin bil hijab ko she lokacin she ya sadaukar da su saboda Allah sha Allah ba shi iska yanzu za ke yaki ba shi an kawo doki ba yanzu babban wako ya zo iska kawai ne za mu tamale a zo a shin fida kowa ya hau iskar ya doki shi da Allah ya ce ya tashi da safe zuwa da rana kamar tafiyar wata daya ne doki ya yi wannan in ka bar abu saboda Allah shi Allah ya baka abin da yake haka kun fanta kato zan baka misali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabansa da suka bar Makka Jidan da aka haife su hmm. wurin suka tashi wurin suka yi rayuwa suka bar maka, suka koma madina an je ma waɗansu wallahi ciwo ya kama su cikin madina saboda ba saba da garin ba amma karshe sha Allah ya bude musu duniya sha Allah ya bude musu duniya kuna fahimta mu koma ga ayan mu kan mu je mu shiga wani babi daban <laughs> Allah madaukacin sarki yace qala awalau jitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun Allah yace fantaqamna minhum fanzur kaifa kana aqibatul mukaththibin Allah madaukacin sarki yana karantar da mu a ba wurin bane ko ce ba ba ku tayi da ni a ba ina zuwa bane ai na koma baya kafin in zo kuma ai rana zai fadi ai wa id qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun ko Allah yake ka tuna a lokacin da Ibrahima yace ma muta ce ma babansa da mutanensa innani bara'un ni ne baranta ne ka duba kaliman ga innani bara'un bai ce innani bari'un ba sifatun mushabba yadullu alal istimrar wa dawa na barranta yau gobe jibi har ranar tashin kiyama shi yasa bai kawo bari'un ba shi ke bara'u kun fanta karatu ku duba kuma shi Allah ya kawo kuma innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayadi insha Allah ce illa adatu ana wasu shahadatul istisna iri biyu ne akwai munqati akwai a adatul istisna ga akwai munqati akwai muttasil in ya kasance in kanu ya'buduna Allah wa ghayru in suna bautan Allah suna bautan gumaka to wanga istisna ne muttasil ba ku gane ba suna bautan Allah da gumaka ana cewa wanga istisna'un munqati in kuma gumaka kawai suke bauta istisna muttasil kenan ma'ana inda suna bautan Allah da wani kasan mushrikai suna bautan Allah suna bautan wani ko to wanga istisna ga illa alladhi fatarani na ana cewa istisna muttasil amma in wani kawai suke bauta banda Allah ana kiransa istisna munkati zan baka misali saboda ka gane misali shi in ka ce ja alƙaunu illa himara ja alƙaunu illa himara mutane sun zo she jakin nan kawai ne bai zo ba illa himaran mutane sun zo she dai wani jaki jakin nan mutum ne ko dabba ne to wanga istisna ga ana kiransa munkati saboda istisna nan ba jinsin qawm ba ina fahimtar kuna gane amma an kace ja al qawm illa zaidan zaidan ga illa zaidan ga istisna'a ne muttasil saboda zaid min jinsi al qawm na'am shi yasa وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون شيء إلا الذي فطرني inda mutanen Ibrahim suna bautan Allah suna bautan gumaka ce zama fatara ladhi na. istisna menene mutasi amma gumaka kawai suke bautata ma ba su bautan Allah sha ce istisna munqati Allah ya sa kun gane amin Allah sai Allah madaukacin sarki yace illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi ka duba sinin nan ana ciransa sinin ga sinu takik ne hakika na tabbatar Allah ya shirya da ni kuna fahimta fa innahu sayahdini abinda zamu fahimta a cikin wanga aya mu je na karshe aya na karshe waja'alaha waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un Allah yace waja'alaha muka sanya kalimatan wannan kalima shine kaliman tauhidi kalima na bautan Allah kaliman nan innani bara'un mimma ta'budu illa alladhi fatarani muka sanya kaliman kaliman la ilaha illallah kenan innani bara'un mana la ilaha illa alladhi fatarani shine illallah Allah kuna fahimta to innani bara'un na bara to Allah yace kaliman ga kalimatu tauhid waja'alaha shi aka sanya ta kalima ne baqiya me wanzuwa fi aqibihi bayansa bayan mutuwansa cikin ayansa cikin jikokinsa la'allahum yarji'una saboda su dawo da barin bautan gumaka kun gane kenan kaliman da muka sanya mun sanya ta kalima ne mai wanzuwa a cikin bayansa kuma haka nan ne bayan mutuwar annabi eh, tauhidi ya kaye a yanzu kawai ka tauhidi ya wanzu kuna fahimta aya biyun ga abinda zamu mu infana cikin waɗanda ayoyi biyu maziyyatun azimatun li ibrahim Allah ya ba ibrahim a matsayi mai girma hmm. saboda nesa ka duba inda ya tsaya gaban al'umma duka yayi kaliman tauhidi kuma Allah ya kare shi ya ciyaye shi ko ba haka ba kausha an nemi na sani amma kuma bai kulu ba Ina yana da matsayi ruwa kuma tauhidi wanda yake khalis ba dauda ciki shine tauhidin da annabi ibrahim ya zo da shi ya nuna shine innani bara'un mimma ta'budun kai na uku abinda zamu fahimta cikin wadannan ayoyi kuwatu raja da ibrahim ibrahim karfin yaddansa da Allah cikin aya fa innahu ku cika mana ce kawo sulu ya tabbatar cewa na tabbatar Allah ya shirya da ka duba karfin imaninsa ina ta muna fahimta sayahdini sayahdini alhidaya shiriya iri biyu ne muna da shiryen da ake cira hidayatul dalala bidda muna da hidayatul tawfiq ko at-tawfiqiyya muna da hidayatul dalala Allah na shiryen mutum kuma na iya shiryen malumma na shiryen annabawa na shiryen kuna fahimta Allah yake ma annabi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim wanda shiryen ga ma'ana tubayyin lahum tariqul mustaqim kana bayyana musu hanya madaidaiciya shine wa innaka innaka latadi ila sa fa amma samud fa hadainahu insha Allah ke amma samud fa hadainahu fastahabbu al'ama 'ala al-huda Allah ya ce kaga samudawa mun shiryar da su amma sai suka zabi makamci kan shirya kaga nan da shiryar ga da Allah ya ce mun shiryar da su shirya ne hidayatud dalala ne muna da hidayatul tawfiqiyya hidaya na wanda taufiqiyya ne wannan ba wanda ke mallakar su shi Allah wannan ba annabi mutum malami ko min wazin kan Allah bai ce ka shi ba baka shirya shine fadin Allah innaka la tahdi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha aga innaka la tahdi man ahbabta naka la tahdi man ahbab annabi baka shiryar da wanda ka gada kaga in mulhidi ya samu qur'ani bai samu malamin da zai karanta da shi ce a ah, ga cikin qur'ani ba akwai tankada da ibe ya Allah ya ce ma annabi naka la tahdi man ahbab man ga kuma sai ce eh, yana innaka la tahdi ila siratal mustaqim ga kawo ayoyi sun yi kawo ce malama suka ce a shiriya iri biyu ne shirya na nuna mutane hanyar Allah wannan malumma annabawa suna yi amma shirya na asali wannan ba wanda ke mallakansa shewa shi Allah kuna fahimta ko za mu fahimci cikin ayoyi biyun ga annabi Ibrahim sallallahu alaihi salatu wassalam ya kai matuka a cikin nasiha ma mutanen mutanensa iz qala ibrahimu li abihi wa qaumi sai ce ma babansa da mutanen mutanensa kaga nan da dai ke wa'azi bai zage su ba bai ci mutuncin su ba yana ya abati ya abati ya abati karshe da Allah ya halakar da su ayan yana karantar da mu a koma kan hanyar mutanen circi na farko shine ne la'allahum yarji'u saboda mu koma kan tafarkin in farko abinda muka karanta Allah ya sa mu ji aiki da shi inda muka yi kuskure Allah ka gafarta muna Allah ka nuna muna gaskiya gaskiya ka ba mu ikon bin gaskiya Allah muke roka da sunan na sa Allah ya biya muna bukatunmu kuma kuma Allah ka yafe muna za mu saya nan mu bar a cira sallah nan in akwai tambaya za a yi tambaya ba tambaya she mu yi sallah subhanaka na to kafin a cire sallah wai wadan suna da tambaya na ban ji ba na masha Allah eh wai wadansu suna kan social media suna kallon mu wai sun tafiya suna kasan waje duniya rikici yayi yawa ana neman addu'a Allah ka biya musu bukatunsu yaranmu almajiranmu waɗanda suka je kasan waje Allah muka yi roka da sunan nakinsa masu jirma. Allah ka kawo musu mafita ka biya musu bukatunsu Allah muka yi roka abinda suke nema Allah ka ba su abinda suke neman tsaye Allah ka ciyaye Allah ka kare su na